à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro kama da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan kaddamar da sabon farmaki da rundunar sojan Najeriya ta kaddamar a arewa maso gabar mai taken Operation Fireball sai kuma jihohin Rivers da Edo inda suka ayyana dokar hana fita don taɓarɓarewar tsaro. Kungiyar kabilar Igbo Ohanize Indigo ta yi watsi da matsayar wasu a yankin da ke cewa Rochas bai cancanci ta takarar shugaban kasa ba da inuwar yankin a jamhuriyar nijar kuma kungiyoyin fafutuka ke kamfe din wayar da kai muna dauki da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridan jamhuriyar kamaru za kuma mu kammala da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amma da farko a saurari labaran duniya daga washington dc Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. zababben shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya talata cewa amurka ta shirya tsafta yi wa duniya jagoranci lamarin da ke nuna alamun amurka za ta kauce wa manufan shugaba donald trump na amurka farko gangamin da ya kwashe shekaru hudu yana yi yayin da yake shirin kama aiki a ranar 20 ga watan janairu biden ya ce kasar ta shirya ta tinkari abokan gaba ba tare da barin kawayenta a baya ba ta kuma shirya ta maido da darajarta daga cibiyar shirin karɓar mulki a garinsa na wilmington a jihar delaware zababben shugaban ya bayyana manufofinsa na kasar waje da jaman hukumar tsaron ƙasa zaben biden da kuma nada anthony blinken sakataren harkokin wajen amurka na tabbatar da yanda yake kallon harkokin kasashen waje ya bambanta ainon da yanda gwamnatin trump ke kallo a ƙarƙashin trump sautari amurka tana samun rashin fahimta da dadaddun ƙawayenta na yammacin duniya yayin da take ɗaga kafa ga masu mulkin kama karya kamar su shugaba vladimir putin na rasha da shugaba recep tayyip erdogan na turkiya da kuma shugaba kim jong un na koriya ta arewa a hali da ake ciki kuma kwamitin karɓar mulki na zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden a washington ya fara aiki a hukumance bayan da hukumar gwamnatin tarayya ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen shekarar 2020 duk da cewar shugaba donald trump zai ci gaba da kalubalantar nasarar da biden ya yi fadar white house ta amince a jiya talata biden ya fara karɓar bahasi na kowane rana akan bayanan sirri in ji wani jami'in gwamnati Biden ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa na shirin karɓar mulki a Wilmington da ke waya cewa bai samu bahasi akan bayanan sirri da kuma yadda sashen leƙen asirin Amurka ke kimanta barazanar da duniya ke fuskanta abinda ya ce da ya kamata a ce an yi tuntuni. ba da ɓata lokaci ba rukunin mashawartansa sun fara tuntuɓar jami'an gwamnatin trump da yammacin ranar litinin na kowane fannin gwamnati domin jin ko akwai wata barazanar tsaro da ƙasar ke fuskanta da wasu batutuwa da biden zai fuskanta da zarar an rantsar da shi jami'an Ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon sun ce wakilan kwamitin karɓar mulki na biden sun tuntuɓi ma'aikatan tsaron bayan da shugaban hukumar da ke hidima ga cibiyoyin gwamnatin amurka emily murphy ta tabbatar da biden wanda ya lashe zaɓe kana aikin sharan fage na mika mulki kuma ya fara matakin na murphy ya baiwa biden daman samun dukiyar ƙasa ya kuma karbi bahasi a kan tsaron ƙasa kana jami'ansa na karɓar mulki za su samu damar shiga ma'aikatu da cibiyoyin gwamnatin tarayya har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yayin da aka yi ta samun karuwan cin zarafin mata a lokacin da ake aiwatar da dokar hana zirga-zirga sarakunar gargajiya da shugabannin addinai a najeriya sun yi kira ga maza su kiyaye haƙƙin mata da 'yan mata wannan gangamin ya zo daidai ne a lokacin bikin ranar kawar da cin zarafin mata na majalisar ɗinkin duniya a ranar 25 ga watan nuwamba. wani binciken majalisar ɗinkin duniya ya nuna mata uku a cikin mata goma 'yan najeriya na fuskantar cin zarafin jinsi kafin su kai shekaru goma sha biyar amma kuma ba a kai labaran wasu batun cin zarafin hukumomi a najeriya sun ce cin zarafin mata ya ninka sau uku a lokacin da aka takaita zirga-zirgar jama'a na covid-19 yayin da ake shirin bikin ranar kawar da cin zarafin mata a duniya a ranar 25 ga watan nuwamba najeriya ta kirkiro da wani dandalin sa ido domin tattara bayanai da kuma kama masu aikata cin zarafin aika kayan kyaututtuka na lokacin hutun kirismeti da na sabuwar shekara zuwa ga masu sayan kaya ta yanar gizo ka iya fuskantar jinkiri saboda raba maganin rigakafin covid-19 da ya fi nasu kayan muhimmanci kamfanonin har hada magunguna kamar su Pfizer da Moderna a tsakiyar watan Disamba za su fara aikin raba magunguna ga ma'aikatan kiwon lafiyar Amurka da kuma masu kula da tsofaffi. Kamfanonin aika kaya da suka hada da FedEx da United Parcel Services ko kuma UPS a takaice sun yi tanadin aika kaya da jiragen saman da kaya na mutane da za su sayi kaya daga kasuwar yanar gizo da suka hada da Amazon da Walmart da Target da wasu shagunan yanar gizo. sai dai fedex ta ce za ta fi bada muhimmanci ga raba maganin rigakafin a cewar mai magana da yawon kamfanin bonnie harrison yayin wata hira da reuters ba da wani karin bayani ba ups ya ce ya shirya tsaf ma'aika kayan bukin kirsimeti da na sabuwar shekaran da kuma maganin rigakafin labaran duniya kenan aka saurara. kuma za mu shiga babin rahotanni. Shadkwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi bayanin wani sabon farmaki da ta kaddamar a yankin Arewa maso gabar don yaƙi da 'yan ta'adda mai taken Operation Fireball. Gare rahoton Hassan Mai na kaina. Sequel to the commencement of Operation Fireball, the subsidiary operation under Operation Lafiya Dole Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan Brigadier General Bennett Onyeko ke karin haske akan sabon farmakin da suka kaddamar mai take Operation Fireball wanda wani bangare ne na Operation Lafiya Dole wanda ke da muradin zakulo boyayyun mafakar 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP da kuma sakafar wando ɗaya da su. Wannan sabon farmaki dai kamar yadda aka tsara shi a cewar General Onyeko ya kai ga dakaru sun mame sassa daban-daban na fagen daga da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Wanda sakamakon hakan an yi nasarar kashe mayakan Boko Haram da isuwa guda 22 sannan an cafke wani da ke kerawa 'yan Boko Haram ɗin abubuwan fashewa. Bugu da ƙari sojojin sun kuma halaka wasu 'yan Boko Haram da ke ƙoƙarin karɓar kuɗin fansa a hannun dangin wasu da suka yi garkuwa da su sannan aka kubutar da mutane biyar ɗin da ake garkuwa da su wato mata biyu da ƙananan yara uku. Rundunar tsaron Najeriya ta ce dakarun nata kazalika sun kuma kwato bindigogin gurnet gurnet da kuma roka-roka daga hannun mayakan na Boko Haram. Akan haka na tuntubi wani dan asalin yankin da ake wannan fafatawa Abdulkarimu Abbas. Abu ne wanda kowa yana ganin zahiri yau abubuwan da muke ciki dai kullum kara canjawa yake. Yanayin yadda 'yan Boko Haram suka su hake su suka janye tsalo. A kwanakin nan dai kam sun ci nasara a kansu a wurare da yawa. Ko jiya da daren nan sun kawo hari fulka da cikin dare kuma sojin najeriya kuma suka yi nasara a kansu suka kashe waɗansu kuma suka kwace waɗansu kayan aikin da suka kawo ba mutum ɗaya wanda aka kashe a cikin mutanen da suke garin fulka da wani matafiya da suka zo aka tare su da motocin su ba mutum ɗaya wanda aka kashe ko ɗaya amma sojin sun yi nasara a kansu. ta yaya za mu tabbatar da wannan ikirarin da kake yi. na ya tashi daga uba kira jiya a kan zai zo maiduguri in ka zo dama fulka in yamma in dare ya yi karfe hudu ya wuce za a tsayar da ku za a ce na ne sunan shi Adamu Abbas aka tsayar rasu a wajen shi da wani abokinsa dan yan DLA sun dawo aka tare su da ba su da yawa aka tara su a wurin yan Boko Haram nan suka kawo kari kawai zuwa wajen suna harbi suna harbi suna harbi sojin nan suka hau kan dutse suka bi su da kan dutse suna harbin su da kan suna harbin su har suka yi suka ci nasara a kan suka kwaci suka kwa waɗansu motocin su da kakkashe waɗansu yan Boko Haram. Hassan mai kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a wani labari da ke da dangantaka da tsaron jihohin Rivers da Edo a yankin Niger Delta sun ayyana dokar hana fita da matakan dakile ayyukan matsafa. Jihar Rivers dai da dokar ta hana fita ta shafi wasu anguwanni biyu da ke zaman matattara ga 'yan kungiyoyin na asiri a jihar ta Rivers wato Rumudumuya da kuma rumukuru inda tashe-tashen hankulan 'yan kungiyoyin asiri suka tsananta matuka a nunar kuma rayuka da dama sun salwanta Abuja sakamakon ta'annacin 'yan ƙungiyoyin asiri gwamnan jihar Rivers Barisa Yeso Wuke shine ya sanar da haka a cikin wani jawabi. The government is seriously disturbed by the recent episode of court activities around the adjoining areas Barista Yeso Woke yana cewa ne gwamnatin jihar Taribas ta damu matuka da ta'annatin ayyukan 'yan kungiyoyin asiri da ke faruwa a sassa daban-daban na jihar musamman a unguwar Rumukuru a karamar hukumar Obiako kuma mun sha nana ta gargadi ga matasa da ke shiga cikin wannan halayya ta 'yan kungiyoyin asiri wannan ta'annati dai na 'yan kungiyoyin asiri al'ada ce da ake kyama a cikin al'umma don haka gwamnatin jihar Taribas tabbas ba za ta lamunta ba a cikin matakan da muka ɗauka domin magance wannan matsala. Majalisar tsaro ta jihar Rivers ta aminta da sanya dokar hana fita na tsawon kwanaki goma sha hudu a unguwannin da ke zaman matattara ga 'yan kungiyoyin asiri. Ita ma dai jihar Edo tun lokacin tashe-tashen hankulan masu zanga-zangar rushe rundunar 'yan sandan sas ya haifar da tsanantar rashin tsaro inda ta kai ga balle gidajen yari guda biyu tare da fiddo da gungun masu laifi da ke ɓoɓɓoye a sassa daban-daban da ake neman su ruwa a jallo kawo yanzu inda bayanai suka nunar cewa akwai gawawwaki warwatse a kan tituna a babban birnin jihar wato benin ko da yake dai gwamnatin jihar ta edo ta saka dokar hana fita to sai dai jama'ar jihar sun bi jirema wannan doka har masu satar mutane domin garkuwa da su da fashi da makami na dada. yawaita a fadin jihar kuma ya kai ga cewa kawo yanzu sojoji ne ke rike da harkokin tsaro tare da tallafawar rundunar 'yan sandan jihar ko da yake dai gwamnatin jihar ta Edo ta ɗage dokar hana fita na awoyi 24 zuwa awoyi 8 kan haka ne ma na tattauna da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Babatun da ya kuma. Yana cewa ne dangane da halin rashin tsaro a jihar Edo da ke Kuwa a yanzu musamman ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri kawo yanzu a tsaye muke wajen gudanar da aikin tsaro na haɗin gwiwa kuma mun kama mutane da dama yanzu dai babu wani tashin hankali kuma inda aka saka dokar hana fita jami'an tsaro na ci gaba da zagaye. There is no tension anywhere in Edo state for now. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja. A yankin kudu maso gabar, kungiyar kare muradun Ibo, Ohaniza Indibu na nesanta kanta daga masu ra'ayin tsohon gwamnan Imo, Sanata Rochas Okorocha kan bi cancanci tsayawa takarar shugaban kasa ba. Alfasus Okoro Igbe ya aiko mana da wannan rahoto. A ranar Asabar da ta wuce ne wata kungiyar matasan kabilar Ibo, wato Ohaniza Indibo Youth Wing ta bakin kaka kakakinta Chief Osman Nkoma ta shaidawa jaridar Sondeson cewa Sanata Rochas Okorocha bai cancanta ya wakilci kabilar Ibo a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben 2023 ba, saboda bai taɓuka wani abin a zo a gani ba a shekaru takwas da ya yi gwamnan jihar Imo. It is not for them to decide. If Okorocha decide to run for the presidency and is running for the presidency of Nigeria. Mukaddashin babban sakataren kungiyar Ohanezen Dibo Barista Wuce cewa Baga kenan na cewa ba zan yi cacar baka da 'yan wannan ƙungiyar ba, yanke shawara bai rataya a kansu ba. Idan har okoroja yanke shawarar tsaya takarar shugaban ƙasa, 'yan Najeriya ne za su faɗi ko ya cancanta ko bai cancanta ba, su zo suna ɓata wani saboda suna da wani batu da shi ba zai sauya kome ba. To kome ɓangaren Sanata Rochas okoroja ke cewa akan wannan batun? Mun saba da irin wannan barazanar kuma ba za ta yi wani tasiri ba. Mun san waɗanda suka ƙirƙiro wannan maganar. Gwamnatin jihar ce ta zuga su su yi wannan maganar. Suna kwaikwayon abin da aka rubuta musu ne. Abin da waɗanda ke ganin Okorocha a matsayin barazana suka rubuta musu. Allah ne ke ba da mulki, kuma idan Allah yana so Okorocha ya zama shugaban ƙasa, zai zamo, in ji mai magana da yawun Rochas, Mr. Sam Onwemodo. Sai dai Mr. wike Nwachukwu mai baiwa gwamna Hope dimma na jihar Imo shawara na musamman kan harkar sadarwa ya musanta wannan zargin ta hanyar sakon SMS da cewa yana da muhimmanci a san cewa yin zargi ya zama masu magana da yawon okorocha jiki. haka ne aka tsara su kuma ina mai tabbatar maka cewa ba za su daina ba saboda suna jin daɗin yin zarge-zarge marasa tushe alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria A jamhuriyar Nijar kungiyar fafutuka da suka hada da Alternate Espace Citoye na ci gaba da wayar da kan 'yan kasar da ma jan hankalin gwamnati game da hakokinsu a fannoni na samun ingantacciyar rayuwa. Tamar bari na dauke da rahoton. Kungiyar Alternative Espace Citoyen ta ƙasa ta gudanar da wani taro kan jan hankalin mahukunta game da kyautata rayuwar al'umma musamman ma dangane da samar da abinci mai inganci. jori Ibrahim shine jagoran sashen da ke kula da incin samar da abinci mai inganci. Jan hankalin 'yan ƙasa musamman kungiyoyi na fara hula da manoma da makiyaya da masu wani kamun kifi da sauransu da kungiyoyi na siyasa bisa kan lokaci ya kamata a ce wannan kokowar zaɓe da za a yi ya zama na an yi sa ne cikin nazari da natsuwa bisa kan wacce hanya ce ya kamata a ce an bi ta kirki wadda za a maganin matsaloli musamman na 'yan ƙasa na karkara. Ƙungiyar ta yi la'akari da yadda jama'a ke fama da wasu matsaloli masu buƙatar dubawa. Saboda ƙasar nan kowa ya sani tana fama da matsala na ƙarancin abinci fiye da misali. Rashin ilimi da horo. Ana fama da matsala ta samun ruwa inganta da ci na sha haƙi ne na ɗan adam wanda ƙasar mu ta rattaba hannu ga yarjejeniya da yawa na ƙasashen duniya na ta ɗauki alƙawalin za ta tsari na gari a cikin gida wanda duk ɗan ƙasar Nijar da addakwai zai samu ya yi amfani da wannan haƙoƙin. Jorin ya ci gaba da cewa sun yi tsaye tsayin daka don ganin an tabbatar da dukkan haƙoƙin nan ga al'ummar ƙasa. Bayan haka ma mun kai gwagwarmaya aka zuba su cikin constitution kundin tsarin mulki na ƙasar mu amma lokacin a zo a yi tsari Nagari gari musamman lokacin da ake tsara bai tilmani na ƙasa saboda wa'annan haƙoƙin in ana son su tabbata to dole ne sai an sa kuɗi ingantacci nagari wanda za su bada dama a ɗauki ma'aikata a aiki shekarun da suka wuce tun shekara ta dubu da goma sha biyar shugaban ne suka ce a wannan kuɗaɗen mun rage ba a nan gasa dalilin kokowa ce don a samu tsaro ya tabbata sai aka zo shekara biyu shekara uku sun wuce sai bincike ya nuna muna da wannan kudaden da aka ce an fasa sa su cikin wajen noma da kiwo dalilin tsaro ba tsaro ba ne kowa ya sani miliyan miliyan har dubu saba'in da shida ba mu amince ba da wannan za mu shiga a karkara mu rika zance da mutane wasu da na hira da su sun bayyana min irin yadda rayuwa take da tsanani musamman ma wajen samun abinci sunana malama maryama an shigo wani kangi na wahalar abinci a wasu gidajen inda kaga da za a tukunya a ɗera na so uku to ya kasance a yanzu babu zazahin dama an yi shi ma so ɗayan a hana a hana an riga an cinye shi ana karkasa shi a gaskiya muna kira da gwamnati ya kamata a ce ta kama mu akwai matsaloli da yawa dole ne su ne uwayen kasa. Isa halatu wata rana sai an jika garin rogo daga shi sai manda sai barkono da yadda ake yi lokacin muna da kwai abu da rana ayi yi girki mutane a a yi hura irin al'adar mu ta da to yanzu abin ya faskara baka da abin da zaka sai abincin kun ba abincin wannan nan ba duka guri bane aka samu abinci Allah wani gurin sai daga nesa sai ki jiho kodago ki tarra babu komi wa'annan diputoti wakilan jama'a sau ta kauyuka su ga irin halin da talakan da suka kai su can suke ciki su ga ma gwamnati ta taimaka musu wallahi akwai matsala tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger kar da a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan abuja ga aisha ma'azu da shirinmu na gaba mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha ma'azu wannan makon. Farfesa Aliyu Duro, shugaban hukumar Najeriya, ya ci gaba da bayani a game da hukumar da yake shugabanta da kuma wasu daga cikin matsalolin yanayi da ake fuskanta a sassan kasar. Sai ku biyo mu a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. a yanzu haka muna da ofishoshi a jihohi 31 sannan kowane sashe na ƙasar nan muna da ofis guda daya wato zonal offices muna da guda shida wanda ke kula da al'amuran jihohin da ke karkashin wannan yankin sannan sauran jihohin ma muna kokarin zamu bude kamar yanzu jihar Bauchi mm. sun ba mu office a can amma ko da a yanzu inda ba ma can nan guda shida ofisoshin mu da suke kusa da wannan jihar sukan je su yi ayyuka a can baya taba yiwa a ce kasa kamar Najeriya kuna da talatin da ɗaya. matsalolin da ake fuskanta a duk wa'annan jihohin ya zama iri daya kamar yanzu in kika zo kasashen mu na nan arewa kika je kasashe irin su gombe su yobe su bauchi za ki ga suna fama da waɗansu matsaloli da ya shafi muhalli kamar akwai maganan shigowar hamada saboda bishiyoyi yawanci an sassare dazuzzuka to muna da dokoki wanda ya shafi yadda za a amfani da shi wajen tsayar da wannan shigowar hamada mutane a wayar musu da kai su daina sassare bishiyoyi yadda suke so kawai suna konawa suna amfani da makamashi akwai matsaloli na tsafta ga akwai mutane ba su ma fahimci cewa ya kamata su rika tsaftace muhallinsu ba akan zub da share yadda ake so yawanci kamar yanzu an sarrafa wasu amfanin gona to wannan abun da ya saura an kan ɗauke shi shara a zubar shi ma yana gurɓata muhalli amma shi kansa wannan ba fa shara ba ne ana yi amfani da shi a yi wasu abubuwa da yawa shi kuma ɗan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka ƙarin haske yi mana a game da wani taron da mujallar outreach mai mai da hankali akan al'amuran da suka jibinci yanayi taken na wannan shekara shine yadda za a yi amfani da sabuwar hanyar samar da makamashi wato renewable energy wanda idan aka yi amfani da su kuma ba za su kare ba jama'a sun yi yawa ana sashe kusa kaiwa miliyan ɗari biyu shi isa taken na bana aka ce za a yi amfani da abin da turawa suke kira renewable energy wanda ya fi tsafta ba tare da kuma ya gurɓata muhalli ba shi isa ake ce mai clean energy shine hanya mafi sauki Kuma ana samun shi ne ba tare da an gurɓata muhalli ba musamman da dai sukan suna da lokaci misali hasken rana sannan kuma akwai iska da ake amfani da ita a wajen samar da yadda za a kunna wuta a jawo ruwa a rijiya ko kuma wasu hanyoyi dai da za a samar da sauki maimakon a ce sai an sare bishiya a amfani da shi a matsayin makamashi ta kwararowar hamada wurare misali irin su Nijar da makwatan a nan Najeriya din ma idan ka je a wurare su Yobe su Maiduguri da sauran makwabtan jihohi haka zaka je ka tarar kasar noman babu danshi a ciki babu bishiyoyi so wannan yakan sa idan ma an yi shuka guri ya zama kamfa kuma ya dinga tsatsagewa wannan tsatsagewar ita takan sa kasar ta zama kuma ba ta da wani inganci da zaka iya shuka ta fito kowa ya sani tunda Allah ya dan adam yana yin amfani da makamashi domin a girka abinci da kuma a dumama jiki ko kuma a yi wani abu wanda zai sa rayuwa ta inganta ba za ka hana sare bishiya ba ba za ka hana a yi girki ba amma kullum ana fitar da hanyoyi mafiya sauki misali hasken rana baya karewa sai dai idan dare ya yi da safe kuma ta sake fitowa iska ba za ta kare ba shi muke ba da shawara cewar da gwamnatoci da kuma su 'yan kasuwa da sauran jama'a gari a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a samar da jari da kuma hanyoyin da za a ƙarfafa wa matasa domin a samar da wannan hanya da za a gudu tare a tsira ta. Awali Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. zan fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Leju. An da ta labarta mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya yana shirin rarraba madafun iko ga shiyoyin kasar jamhuriyar Kamaru domin canja akalan gwamnatinsa. Sai kuma jaridan Lupin ta kasar Kamaru an ita kuma ta hango mana cewar yadda ministan matasa na kasar Musta Manuna Feso ya yi kokari na ganin cewar ya ziyarci jihohi goma domin ganawa da matasan kasar wajen ba su shawarwari na yadda za su yi dogara da kansu jaridar le message ita kuma ta gulmata mana cewar a halin yanzu da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ka ahmad ahmad daga gudanar da ayyukansa na tsawon shekaru biyar bayan ya kawo ziyara a kasar jamhuriyar kamaru kuma shugaban kasa paul biya ya ba shi lambar yabo domin irin yadda yake gudanar da ayyukansa jaridar the guardian post kuma ta kasar kamaru al'amuru cewa ta yi yanzu dai gwamnatin kasar ta fara wani zama na musamman da sarakunan gargajiya da kuma su fada aji a bangaren yan awaren kasar kamaru waɗanda suke amfani da harshen ingilishi sarauniyar ingila domin lalubo hanyoyi na zaman lafiya a kasar wanda aka kwashe shekaru hudu yanzu haka wannan bangaren ana ta artabu tsakanin masu dauke da bindiga da kuma gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar afirmedia an da ita kuma ta ambato mana cewar dai yanzu shugaba fulbi Libya na Kamaru ya yi taro da manyan jami'an tsaro na kasar domin inganta harkokin tsaro a faɗin kasar ta Kamaru an da yanzu haka dai ake ta samun mazoli musamman ma a jihar Arewa mai nisa da kuma gabashin kasar har ma da bangarorin da suke amfani da harshen Ingilishi. Jaridar Esenjan kuma ta shaida mana cewar yanzu dai gwamnatin kasar Kamaru tana shirin gudanar da gine-ginen waɗansu manyan hanyoyi wanda za a gina daga garin Inci zuwa garin Mankin yanzu haka da yi ministocin guda biyu na manyan ayyuka Musa Geno Jumesi da kuma ministan bada kwangila Talba Mala sun ranta hannu. Za mu kammala shayin jami'a mu na wannan makon ne da jaridar Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka kungiyar nan ta Boko Haram take ci gaba da aikata aika aikata an yanzu haka dai suka hana makiyaya da manoma gudanar da harkokinsu a jihar Arewa mai nisa kuma al'umman wannan bangaren suna kira ga gwamnatin da su yi kokari na kawo musu dauki mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya bi salam. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sama da shekara guda kenan da mutanen lebanon suka yi bore kan tituna domin neman sauyi a harkokin siyasa da tattalin arziki da jama'a sun nuna gajiyawa game da rayuwa a cikin yanayi da ya taɓarɓare kama daga tsadar rayuwa lalacewar gine-gine gurɓacewar ruwa rashin wutar lantarki yayin da shugabannin siyasan ƙasar suke azarta kansu kana suka ke gudanar da sauye-sauye da mutanen ke bukata. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi batun lebanon a wani taron 'yan jarida a kwanan nan ya ce mutanen lebanon sun bayyana karara cewa suna buƙatar shugabannin siyasar ƙasarsu da cin hanci da rashayen musu katutu da suke mu'amala da ƙungiyar hezbollah da su daina lalata musu ƙasa a ranar shida ga watan nuwamba amurka ta ɗauki wani mataki na taimakawa mutanen lebanon akan kira ga sauyi da kuma lissafi sashen kula da kadarorin kasashen waje a ma'aikatar malin amurka ta yaza takunkumi kan gibran basel shugaban wata jam'iyyar free patriotic movement kanin tsohon jami'in kwamitin zartarwar gwamnatin lebanon free patriotic movement wata jam'iyyar siyasa ce mai alaka da hezbollah an ayyana takunkumi akan basir ne a ƙarƙashin dokan umarnin shugaban ƙasa mai lamba 13,818 wanda aka dora a kai kana aka aiwatar da dokar take haƙƙin bal'adama ta ƙasa da ƙasa wanda ke auna masu cin hanci da rashawa da kuma take haƙƙin bal'adama a faɗin duniya. sakatare pompeo ya ce takunkumi da amurka ta dora wa basel ya biyo baya kana kuma ƙari ne akan dokar yaƙi da ta'addanci na kwanan nan karkashin umarnin shugaban ƙasa mai lamba 13,224 na tsofaffin jami'an libanan da suka hada da yusuf yanus da ali alhassan khalil wanda suka sa son rai da bukatar kungiyar hezbollah mai samun goyon bayan iran gaba fiye da rayuwar mutanen libanan ta hanyar waɗannan ayyukan cin hanci da rashawa basir ya kuma raunata tsarin mulki da kwarai kane ya taimaka wa tsarin cin hanci da rashawa da ya cutar da libanan ya kuma karfafa ayyukan tashin hankali da hezbollah ke yi sakataren harkokin waje pompeo ya ce lokaci ya daɗe da yi da ya kamata shugabannin siyasar libanan su ajiye batun son kai a maimakon haka su yi wa mutanen libanan aiki ya ce suna son ƙasa mai 'yancin kai suna buƙatar ƙasa mai cin gashin kanta ba su son shugabannin siyasa da cin hanci da rashawa ya musu katutu da suka yi tsarin da ke ba su daman warwason dukiyar ƙasa suna yi wa ƙasar su sata suna son walwala suna son ci gaba suna son aikin yi waɗannan abubuwa ne kuma amurka take so wa mutanen lebanon in ji sakatare pompeo kane ya ce takunkuman da muka dora wa tsohon ministan sun dace za su kuma yi amfani matuka lamarin da zai kusantar da mu da ranar nan da mutanen lebanon za su samu abin da suke nema da ya cancance su wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka